بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu سورة cikin يوم zukhruf yau mun tsaya يوزع متاشي إن شاء الله آية أربعين دشيرا إن الله تعالى كتوى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ubangiji ta ala yace wala laqad arsalna musa bi ayatina lalle tabbas mun haiko annabi musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyin ne mu'jizozi wasu abubuwa wanda al'ada bai kamata a ce sun faru ba sun faru a hannunsa waɗanda suke nuna cewa lalle shi annabin Allah ne annabi Musa alaihi salatu ila fir'auna mun aiko shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ar fir'auna wani kangararren sarki ne aka yi a misira a zamanin annabi musa a Ko kowane sarki na wannan garin a lokacin ana ce masa fir'auna ya yi zamani da ɗaya daga cikin wa'annan mutane ubangiji ta'ala ya aiko shi zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'auna din manya-manyan mutanen da kabilan sakittawa da banu Isra'il. Faƙala sai ce musu inni rasulu rabbil alamin. Ni manzo ne na Ubangijin talibai, mahalicin talibai. Ku yi imani da ni, ga ayoyi na zo da shi, kuma ni manzo ne na Ubangijin talibai. Wato Allah ta'ala ya aiko ni da addini ku yi imani da ni ku bi addini da na zo da shi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da doguwar kisa da fir'auna wanda bara mun yi ta a wannan masallacin zama guda tun muka fara tafsirin har muka gama kissa annabi musa alaihi salatu wasalam yanzu ba kai mun sake ne mai kawo ba iyakacin abin da ayoyin suka ba mu sai mu dan yi bayani a kansa ubangiji ta ala mun aika annabi musa ya je wajen fir'auna da jama'a sai musu wa'azi ya ce shi manzon allah ne ya ta ala ce falamma ja'ahum bi ayatina فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ubangiji ta nace fadan ma ja'akum bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo wa Fir'auna da jama'arsa da ayoyin mu mu'jizozin mu idza hum min ayat hakum sai ga suna yi masa dariya duk mu'jizan da ya zo da ita sai su ne da dariya daga cikin mu'jizozin da suka fara bayyana akwai take sanda ta zama macijiya sannan kuma akwai cire hannunsa daga ajikunsa ko kuma daga wuyan rigansa ya zama mai haske kamar hasken rana amma lokacin dariya suka dinga yi suna yi masa gidanki sun san cewa aya ce daga wajen ubangiji ta'ala mai nuna gaskiyar manzoncinsa amma sai suka dinga masa dariya domin kada su kananan su yi izina da wannan mu'jizan su imani wajen su sauke hankalin wato mabiyansu ubangiji ta lafi wa ma nurihim min ayatin ba mu nuna musu wata mu'jiza ba illa hiya akbar min ukhtiha ce wanda za ta biyo bayan ta fi ta farkon girma wa akhadnahum bil azab Allah ta ce muka kama su da azaba la'allahum yarji'un domin su dawo su koma zuwa ga addinin musulunci addinin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi ubangiji ta'ala ya ba annabi Musa mu'jizozi guda tara da su ya zo wajen Fir'auna daga ciki akwai take sanda ta zama macijiya kuma ya yi hakan ya guda fir'auna fir'auna yake bata akwai wata alama da za ta nuna cewa kai manzon Allah ne ce yi akwai ya take sandar hannunsa sai ta zama macijiya nan sai dan ji tsoro a nan Musa ce a wani tare ke kama sandar sai kama kuma ta zama sanda sannan da ya ciro hannunsa sai hannun ya yi haske kamar hasken rana wannan al'ada ba a saba ganin irin wannan ba amma a lokacin sai suka yi dariya jin suka ɗauki abun wani abun wasa ne sai suka ce annabi musa alaihi salatu na sati yake yi saboda haka wannan ba ne wani aje a tattaro waɗanda suka iya tsafi a manya-manyan birane su zo su buga da annabi musa alaihi salatu wasalam kuma hakan aka yi suka zo suka buga da shi annabi musa ya ce su jefa abin da suke son su jefa suka jefa igiyoyinsu suka jefa sandunan su suka zo da makizai su ma na ya zama maciji kamar yadda na annabi Musa alaihi salatu wasallam ya zama maciji kuma manya manya makizai wani ta ala yake waja'u bi sidrin azim suka zo da babban tsaki wanda kowa tsorita amma Allah ta ala yake annabi Musa kar ya tsorita ya jefa sandansa da ya jefa sai ta zama kasuwar macijiya ta haɗe dukkan wannan sihirin nasu wayannan macizan nasu kuma sannan ya sake kama ta sai ta koma sandanta kamar yadda take na sun faɗi wannan kisan doguwa a wancan tafsiri to a daga lokacin sai su waɗanda suke matsafin manyan manyan suka faɗi suka jira, suka ce sun yi imani da annabi Musa abin da sun yi imani da ubangijin annabi Musa wato shine ubangiji subhanahu wataala ma'aikacin komi da kowa sai suka musulunta fir'aun ya dawo alƙawarin cewa lalle in ba su dawo suka yi shirka ba suka bar addinin annabi Musa ba sai ya yi yanke hannayensu sai ya azabtar da su yanke hannun dama da kafara ku kuma hakan in yayi ya dinga azabtar da su amma duk da haka ba su gudu ba ba su ja da baya ba suna nan akan imani su har su kai shahada wannan ita ce aya ta farko sannan akwai ayan fitar da hannu da zama hannu ya zama kamar hasken rana shi ma wannan ya bayyana sannan na uku ubangiji ta ya aiko musu da annoba wato wani irin ciwo suka dinga mutuwa suka dinga mutuwa duk wannan ana musu hukuma ne domin domin su ainihin dawo zuwa ga gaskiya su yi imani da annabi Musa amma wannan din bai sa su yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annoba da take shiga cikin al'ummarsa ragowar annoban mutane fir'auna ne wato wani ciwo da zai mamaye gari ko kuma kasa a dinga kamuwa da shi ana mutuwa irin so amai da gudawa irin su a kolo da sauransu sannan ubangiji ta ala ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da fari wanda wannan fari ya sa ba su da wato abubuwa na amfanin gona ba su samu abincin da za su ci ba shekaru masu yawa ya'yan itatuwan su ba su yi ba da sababin rashin ruwa duk saboda su yi imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam amma suka yi saurin kai ba su yi imani ba wannan su ne ayoyi guda na farko sannan bayan nan ubangiji ta'ala ya aiko musu ayoyi guda biyar da suka ce su ba ba su yi imani ba suka ce annabi Musa mu ba ba ka dauke mana hankali da wannan tsakin da kake zuwa da shi shike na ubangiji ta'ala ke farsanna alaikum tufana والجراد aw dama والدم آيات fastakbaru wa kanu qawman mujrimin Allah ta'ala ya sai muka aiko musu da ruwan tufana in hake ruwan tufana ruwa da yawa Allah ta'ala ya kafo ruwa ya dinga zuba ya dinga zuba ba ku iyaka ya kakkashe musu dabbobin su ya roƙa musu gidajen amma duk da haka mutanen ka da saurin kai suna nan akan ainihin kafin su sun su yi imani sannan ubangiji ta'ala ya sake jarraban su da fari wato gonakin su Allah ta'ala ya ko musu fari ya dinga cinye musu 'ya'yan itatuwa ya dinga cinye shukan su amma duk da haka ba su yi imani yana cin shukan har ya yana cin rigar mutum ya cinye musu shukan su zai tsalle ya kama rigar musulunci amma duk da haka suna nan akan kafirin kuma yi ta'ala ya aiko musu da kwarkwata wanda take shiga tsakanin rigar mutum da fata ta nuna tsofin jinin jikinsa tana azabtar da shi amma duk da haka mutane nan ba su faka abin da suke yi Allah ta'ala ya sake aiko musu da kwaɗi kwaɗi suka zo suka shiga cikin ruwayensu su ya zama kwaɗo ko ina ka buɗe kwaɗo in ka rufe kwano ka zo ka buɗe sai ka ga kwaɗi a idan ka buɗe bakin ka za ka yi magana kwaɗo sai ya tsalle zai fata cikin bakin ka dole suka dinga rufe bakin su kawai da ka dinga cewa hmm, don kana buɗe bakin ka kwaɗo zai zo shi Allah ta'ala ya jarabe su da wannan saboda su yi imani amma duk da haka zai sa su yi imani ubangiji ala kuma ya jarabe su da jini ruwayen su ya zama jini duk rijiyoyin su suka zama jini kawai ba su da ruwan sha haka nan in ka haɗe ruwa a kofi ka zo ka buɗe sai ka ga ya zama jini randar ka in ka buɗe sai ka ganta jini haka Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan amma duk da wayannan abubuwan da suka yi ubangiji subhanahu wataala ya ce sun yi girman kai wa kanu kuma musulmi suka kasance mutane musulmai wato ba su yi imani ba da sababin mai ubangiji ta'ala yakan jarrabi bayansa da bala'i daban-daban don su dawo zuwa gare shi sai ka tuna matsalolinka ka tuna kafurcinka ka tuna kafin Allah da kake shi ya maka wannan abu sai ka tuma ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma babu mai irin wannan sai wanda yake da rabo a lafiya amma shi kafuri ko ya aka yi da shi ba zai imani ba ko ya ga azaban a lokacin zai amma in azaban ta ɗauke shi kenan sai dawo zuwa ga kafurcin waɗannan ubangiji ta'ala yadda ya jarrabe su da wayannan abubuwa daban-daban aya bayan aya sannan ya kama su da azaba kala-kala domin su dawo su koma zuwa ga addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam amma duk da aka girman kai ba su dawo kan tafarki madaidaici ba sai Allah ta'ala ya ce وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون يشركون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Ubangiji ta lace wa falu da azaban ta yi azaba aka tsoro musu annoba da waɗannan abubuwan da na faɗa. A lokacin sun shiga wani haji, amma sai suke son ke wa gari annabi Musa alaihi salatu wasalam. sai suka ce wa qalu suka ce ya ayyuhas sajidu ya kai wannan matsafi ud'u lana rabbaka ka kira mana ka roƙa mana ubangijin ka bima ahida indaka da alƙawarin da ya maka na cewa zai amsa maka addu'a ka roƙa mana ubangijin ka yaye mana wannan bala'i inna na da munqadun mu za mu shiri za mu bi addinin ka idan ka roƙi Allah ta'ala ya yayi mana wannan bala'i a wata ayan cewa suka yi lanu'minan na laka wa lanursilan na ma'aka bani Isra'il za mu yi imani da kai kuma za mu sake bani Isra'il yan uwanka wanda suka yi imani da kai ba za mu dinga azabtar da su aka fir'auna ya faɗa da jama'a anan ya ga bala'i ne ya sa ne min addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam anan ubangiji ta ya ce sun ce ya ayyuha sadi ya kai matashi to su da suke neman a dauke musu masifa bala'i ya sauka musu suna lallabin annabi Musa alaihi salatu wassalam to ya za'i kuma su ce masa matsafi an su ce masa matsafi sun sake shi ya kamata su ba shi ne domin yayi wannan addu'a to sai malamai suka ce abin da yasa suka faɗi haka saboda su a lokacin su duk wanda aka ce matsafi ne to suna ɗaukar sa babban malami ne mutum ne mai daraja a cikin su su ba abun kunya bane kuma ba kaskanci bane a cewa mutum matsafi saboda aka yi goni in an ce kai matsafi ne to kai malami ne kenan an yi beka to ke sa suka ce ya ayyuha sani abdullahi bin abba yake suna nufin ya ayyuha alim ya kai babban shi babban malami saboda dukkan matsafi a wurin babban malami ne suna gima shi suna daraja shi to sai suka kira shi da wannan sunan a bisa al'adar su ne da suke kiran manyan mutane suka ce ka mana addu'a Allah ya yi mana wannan bala'in za mu yi imani da kai kuma za mu kace maka ɗan uwanka banu Isra'il to amma ubangi ta ce fadan ma kashafna alumul azaba yayin da muka yaye mun wannan azaba wannan duk bala'in aka ɗauke mun suka dawo cikin hajjajin su idza hum yamutun sai ga shi suna warware alƙawari sai ga shi sun koma suna kafirci wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ga shi sun koma suna azartar da banu Isra'il dangin annabi Musa alaihi salatu wassalam to haka suka dinga yi haka suka dinga yi har lokacin da Allah ta'ala ya halakar da su kamar yadda za mu bayani nan gaba sai Allah ta'ala yake ونادى فرعون في قومه قال يا